Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu rarmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke yamai mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma da lol sai kuma tasha alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe akan vhausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Tore ne tare da Aisha Ma'azu. Da ma sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin yau ranar Alhamis 26 ga watan Satumba na shekara ta tara. Haka kuma muna tafe da jawabin shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu cikin shirin za ku shi kuma cewa kasashe mambobi na Majalisar Ɗinkin Duniya sun rungume kudurin ci gaba mai ɗorewa don farfaɗo da duniya daga talauci haka kuma akan wannan batu ne za mu buɗe layin wayar domin ku kira ku ku ba mu albarkacin bakin ku to tambayar muka muku ita ce ta wace hanya kuke ganin shirin majalisar ɗinkin duniya na cigaba mai na cigaba mai ɗorewa zai kai ga nasara lambar za ku iya kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran kamar yadda muka same su bi da bi. faransa na jimamin rashin tsohon shugabanta jacques shirak wanda gogaggan dan siyasa ne kuma babban mai goyon bayan dangantakar kasashe don cimma manufa daya da haɗin kan kasashen turai da afirka wanda ya rasu yana da shekaru 86 da haihuwa a yau alhamis mahukuntan faransa sun zauna shiru na minti daya kuma an jima kaɗan shugaba emmanuel macron zai yi wa ƙasa jawabi Jack Chirac ya kasance gogaggan ɗan siyasa da ya taɓa zama magajin garin birnin Paris na tsawon shekaru goma sha takwas kafin ya zama firaminista daga baya kuma ya zama shugaban ƙasa da ya yi mulkin ƙasar sama da shekaru goma. Ya za a tuna da Chirac akan abubuwa da dama ciki har da kasancewa shugaban ƙasar Faransa na farko da ya amsa cewa kasar na da hannu a kisan kiyashin da aka yi wa 'yan isra'ila a wani jawabi da ya gabatar a shekara ta 1985 mukaddashin shugaban hukumar leƙen asirin amurka a joseph mcgee ya faɗa wa mahukunta yau alhamis cewa ya yi aikin da ya rataya a kansa na bin doka bisa ka'ida a yayin da yake amsa tambayoyin da mahukunta suke masa game da dalilan da ya sa ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayanai ya yi yayin da ake shirin gudanar da bincike a kan tsige shugaba donald trump a kan wasu matakai da ya ɗauka maguire ya sanar da kwamitin leƙen asirin majalisar dokokin ƙasar cewa doka bata ba shi damar ba da izinin fidda korafin ba saboda ba shi da ikon ɗaga wannan kariyar da shugaba ke da ita akan doka mukaddashin shugaban wanda ya faɗawa mahukuntan cewa ya yi imani wannan lamarin ba a taɓa samun irinsa ba ana kuma sa ran yau zai yi wa mambobin kwamitin 'yan majalisar dattawa bayani a cikin sirri gabanin ya ba da bahasi a gaban 'yan majalisar kwamitin ya saki bayanan korafin mai kwarmata bayanan masarare kada a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga washington dc Indonesia na fuskantar zanga-zanga mafi girma a kasar cikin shekaru ashirin a daidai lokacin da al'ummar kasar ke nuna fushinsu akan wani garin bawul ɗin ake shirin yi akan dokar manyan laifukan kasar wanda suke zargin wata hanya ce ta rage karfin hukuma mai yaƙi da masu yi wa ƙasa annati dubun dubatan mutane sun yi zanga-zanga a wannan wata a fadin kasar daga ciki har da babban birnin kasar jakarta inda 'yan sanda suka yi ta harba barkwanon tsohuwa da kuma fesa wa mutane ruwa don tarwatsa ɗalibai masu zanga-zanga a gaban ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar talata mutane da dama sun fusata ne akan wani kuduri da zai haramtawa ko kuma karfafa dokar da za ta hana zub da ciki da zinace-zinace da sabo da zagin shugaban ƙasa ko sauran mukarraban gwamnati. daga ƙarshe kuma a yayin da ake nuna damuwa akan yiwuwar tashin hankali da magudin zaɓe da kuma hargitsin bayan zaɓe a jiya laraba 'yan takara afghanistan sun kammala gangamin yakin neman zaben da suka kwashe tsawon kwanaki 60 suna gudanarwa a afghanistan kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar asabar kamar yadda doka ta tanada. abokan adawar shugaba ashraf gani wanda yake nema a zaɓe shi a karo na biyu sun zarge shi da yin amfani da dukiyar ƙasa don gudanar da aikin yakin neman zaɓe ɗaya daga cikin 'yan takarar abdulla abdulla wanda har da shi aka ƙulla yarjejeniyar ɗaunin iko da gani ta tsawon shekaru biyar ya ce gani ba zai kai labari ba kuma zai yi ƙoƙarin yin murɗiya don ya ci zaɓe amma ba za su ba shi damar yin hakan ba. dan takara gulbuddin hekmat yar wani tsohon jarumin yaƙi wanda ya amince da tayin sulhu da gani ya masa ya yi gargaɗin cewa za a sami mummunar sakamako har in dai ba a yi zaɓe na gaskiya da adalci ba. To madalla gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma ga jawabin shugaban kasar Nijar a babban taron koli na shekarar 2019 da aka gudanar a birnin New York. Monsieur le Président, Excellences, euh, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, mai girma shugaban taron majalisa masu girma shugabannin kasashe da sauran wakilai maza da mata shugabannin tawaga daban-daban maza da mata da suka samu halarta wannan taron da farko ina mai matukar farin ciki yi maka barka game da zaɓen da aka yi a matsayin shugaban babban zauren mace ɗinkin duniya karo na 74 wannan zaben na nuna irin yadda kasashen duniya ke ganin muhimmancin najeriya kasar da ke hulɗa kut da kut da ƙasa ta jamhuriyar nijar wannan matsayin na nuna hazaƙa da cancanta musamman akan aikin jakadan gwamnati da na jami'ai da kuke gudanarwa abin da ya karfafa min cewa za ku gudanar da aikin da ya rataya a kan wuyanku a cikin nasara ina mai baku tabbacin cewa tawagar jamhuriyar Nijar a wannan taron za ta baku haɗin kai da kuma sauran mambobin kwamitin gudanar da wannan taron domin ganin taron ya samu gagarumin nasara. Dangane da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ina mai jinjina masa game da irin yadda ya zage damtse tukuru domin gudanar da ayyukan da ke kawo sauya ga mu tare da aiwatar da canje-canje a cikin tafiyar ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya haka kuma haka kuma da jajircewarsa domin tunƙara canjin yanayi da sha'anin tsaro a yankin Sahel da ma matsalar bakin haure da duk abin da ya shafi kyautata rayuwar dan adam. To ina amfani da wannan damar domin nuna muku gamsuwar mu tare da yi muku fata na gari. Ya kai shugaba a ranar bakwai ga watan Yuni da ya gabata ne a cikin wannan zauren mambobin wannan majalisar masu rinjaye suka zaɓi jamhuriyar niger da suna Afirka a matsayin mamba na lokaci zuwa lokaci na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya. Wannan dama ce gare ni domin nuna godiya ta game da yarda da amanar da aka nuna wa ƙasata a nawa ɓangare ina mai baku tabbacin cewa za mu riƙa wannan matsayin da girma da sanin ya kamata don mu ba da tamu gudunmuwar don ganin an warware matsalolin da duniya take ciki a halin yanzu. Mai girma shugaba mau'idin da aka zaɓa a wannan shekara a wannan taron cewa da haɗa ƙarfi da ƙarfe gaba ɗaya don mu kakkaɓe talauci da inganta karatun kyakkyawa tare da yaƙi da canjin yanayi yana da muhimmancin gaske wannan maudu'in ci gaba ne na wanda muka tattauna a kan shi a zaman taron mu da ya gabata bisa ga irin nau'in da ya rataya gare mu domin ci gaban al'ummominmu a cikin yanayi mai karkon gaske ya kai shugaba kamar yadda na sha faɗa ƙasashen duniya bai kamata su kauda idanunsu ba daga ƙasashen yankin sahel da na yankin chadi saboda al'ummomin wannan yankin musamman mata da yara suna shan wahala sosai haka ma ana ganin al'ummomin da ke gudun hijira ko tsira da rayukansu tare da rufe makarantun yara kankana tare da sanya rayukansu a cikin duhu To domin tunkara wannan lamarin kasashen duniya ya kamata su warware matsalar kasar Libya da gaugawa ta hanyar zaben wakili na musamman na tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya su kuma ƙarfafa sha'anonin tsaro da leƙen asiri na ƙasashen mambobin majalisar ɗinkin duniya su kuma ƙarfafa ƙarfin rundunonin da ke yaƙi da boko haram a yankin tafkin chadi da jason sahel tare da ƙarfafa leƙen asiri da waɗannan rundunonin tare da saka su a cikin shafi na bakwai na tsarin majalisar ɗinkin duniya kusan cewa sabon salon ta'adda shine haɗa faɗa tsakanin al'ummomi daban-daban tare da ƙara ruruta wuta a cikin ƙasashen da har yanzu ake samun matsaloli na bullowa a cikin bayansu waɗannan hujjoji ne ya kamata a yi aiki da su domin fatattakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda. To rahoton na haɗa muku kenan na jawabin shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu da ke a New York. a daidai lokacin da shugabannin kasashen duniya ke gudanar da taruka a gefen babban taron kwalmar dinkin duniya a birnin new york shugabanni sun rungumi kudurin ci gaba mai dorewa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin more don abbas ya haɗo mana Ƙasashe mambobi na Majalisar Ɗinkin Duniya ne sun karungumi. Ƙudurin na cigaba mai ɗorewa SDGs a New York a ran 25 ga watan satumba shekara ta 2015 manufan wannan mafarki shine farfado da duniya daga talauci da yunwa tare da rashin daidaito cikin lokaci kankani a kuma tinkari sauyin yanayi mr tego ya nuna cewa tattalin arzikin duniya da ya danganci sha'anin kuɗi da tsarin siyasa duk ƙarfinsu sun dawwama ne a hannun wasu mutane kalilan wannan shine akai-akai ke ƙara ƙaimin talauci tsakanin al'umma mr tego ya ce samar da duniya da ke da zaman lafiya da gaskiya mai kuma dorewa na buƙatar ɗaukan ƙwararan matakai da kuma hoɓɓasa daga gwamnati. The world is not fully on track to achieve the SDGs. people are suffering from overlapping impacts of inequalities, loss of rights, including child rights, labor rights. Duniya ba ta samu walwalar da har za ta iya cimma kudurin ci gaba mai ɗorewa ba. Mutane na wahala daga tasirin rashin daidaito babu kakkautawa saboda haƙoƙi da suka haɗa da haƙƙin yara da haƙƙin aikin yi ko kuma ƙadago. We call on all governments to take concrete Yana kira ga gwamnatoci su ɗau ƙwararren matakai don kare adam da haƙoƙinsa. Mukaddashiyar daraktan ƙungiyar haɗakan ƙasa da ƙasa na koriya nan ƙasar January Choice ta ce suna ƙarfafa wa wasu manoman gane gwiwa yadda za su yi amfani da hikimominsu su kafa kamfanoni. ta ce magana ta akan SDGs na ɗaya da na biyu shine na abin da muke yi don tabbatar da manoma ta ƙungiyoyinsu na tsami da tanadi daga sashen jihohin arewaci. jihar sama masu gabas da jihar sama masu yamma sun samu ƙwarin gwiwa na ƙarfafa hikimominsu na yin kamfanoni bukin makon duniya akan ƙudurin cigaba mai ɗorewa sa akan kama aiki na buƙatar goyin bayan jama'a domin cimma wannan kuduri na cigaba mai ɗorewa ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Toma da la'agai da Ridwan Abbas in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba mai ɗorewa SDG zai kai ga nasara. Maudu'in mu na yau kenan sai a shirya a kira in an jima kaɗan kafin nan bari mu shakata da wannan waka. lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Assalamu alaikum barka da ka dai wani akan layi idris mai kusa wakilin baban yaba daga zariya na kewaya to malam idrisa gare ka me ra'ayinka akan wannan maudu'i na yau Mala Idrisa Zaria to muna gani layi yayi halinsa. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc daga garin kano a to daga kano kano assalamu alaikum wa alaikum assalam to me suna malamin rabi mai jarida kofar wambai kano to malam rabi gare ka na alhamdulillahi ni shawarar da zan bayar da za a samu ci gaba da majalisar ɗinkin duniya to ko shakka babu akwai buƙatar su amfani da shawarwarin masana tunda za a iya samun masana su ce abu kaza da abu kaza shine zai samar da ci gaba game da majalisar ɗinkin duniya to hakan ne zai sa a samu ci gaba kuma al'umman duniya ma baki ɗaya su ce lallai majalisar ɗinkin duniya tana amfani da shawari amma kada a ce ana ɗauka shawarar sun tsiraru alhalin ba a ba da dama ga bangare daban-daban na kowace ƙasa suna da shawararsu haka ne za a samu ci gaba rabi mai jarida kofar bai jihar kano ke cewa a huta lafiya. to mala rabi'u mun gode wani akan layi. abubakar ne abubakar bayan cikin tuni. to mala abubakar daga ina kake kira. ana kira a nan a garinmu ne cikin tuni. a wace jiha? ok to kaduna gare ka eh, da nake a ra'ayina shi ne shawara ne a gwamnati ta ba ta dau ta kara dai karfafa matakan tsaro don a tsara samun zaman lafiya don mu har yanzu yankin nan namu yammacin muna samun matsaloli da dama na tashi tashin hankula in haka to allah ya sa sun ji wannan kiran naka da kaduna kuma za mu kara koma a kaduna wani da kaduna assalamu alaikum wa alaikum salam mai magana yakubu to Malam Yakubu wani kira gare ga shugabannin duniya da ke aniyar ka yanzu haka. Eh, da farko dai suna na Yakubu Dutch sabon wasabon. Ina kira daga nan garin Kamuru Kudu zangon Katar Local Government Kaduna State Nigeria. To muna sauraron ka. ba da wani bayani zan yi akan wannan bayani sai da kawai shawarar da nake so ku kan kuma ba ku na maudu'i mhm. a wannan gidan rediyo na kuma na jin daɗin shirye-shiryen ku da Allah kwan da nake muna son ku kara mana lokaci to Allah ya sa shi eh, Allah ya sa shugaban namu sun ji wannan kira naka to yanzu ka mu ƙara koma wani akan layi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana ne da Hamza Bello. To Malam Hamza Bello. Wanda aka fi sani da na goma. To, shawara ta anan shine su shugabanni da suka taru don suna taro kamata ya a daina ɗaukar shawarwarin tsiraru kaɗai a riga ba kowace ƙasa kafin taron ya watse a watse kafin taron ya watse a rika ba kowace ƙasa dama suna tattauna suna faɗin abubuwan da ke damun su kamar mu najeriya abin da ya fi mu matsalar tsaro ne zai kasancewa mu buhari yana bakin ƙoƙarin shi kan ya ga an samu tsaro ingantacce to amma wasu matsalolin sai mu talakawa mu rika ganin cewa kamar da jami'an tsaro ma ake wata badakalai don haka ya kamata ya sa ido wa'anda ya ba wakilci ya rika dubawa ya bi su ya bibi ya me suke yi a gurin to allah ya sa a tashi lafiya ta mun gode kwarai ta wani a kaduna Salamu Wa alaikum salam wani akan layi. Abdulaziz ya aiki. Barka kare a gaishe ka kana lahiya? Lahiya lau sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano tarayyar Najeriya. To mun gode ba mu albarkacin bakinka. To a to ni nawa ra'ayin ne ita majalisar ɗinkin duniyar nan kuma mun ji daɗi ɗan Afirka ne kuma ɗan Najeriya yake da babban matsayi a gurin nan ya kamata kasashen irin su amurka ingila faransa da dai duk mayan kasashen nan fa su sun riga sun ci gaba maganan ilimi maganan makarantu maganan lafiya to ya kamata majalisar ɗinkin duniya in da gaske ne ga wannan majalisar a gabanin a karkato wa'annan ababen da na zeno afirka mana in allah sa da kafin shekara goma zuwa shekara ashirin mu ma wannan matsalan ita wannan majalisa ta taimaka mun ko ba mu kai karshen shi ba za a kai tsakiyar shi shi a waiwaya wani nahiya kuma to haka dai muke so gaskiya su afirka su mana wa'annan abubuwa da na lissafo don har yanzu babu ci gaba sosai ta wannan fanni da fatan sun ji wannan sako na wata shi lafiya to mun gode kwarai yanzu dai muna kaduna wani akan layi sashen hausa na murya amurka har yanzu ne kuna abu alaikum salam to ina kiran ku daga nan funtuwa a jihar kaduna. to ka tsina a gaishe ka ne sunan malamin Eh, sunana muktar musa mashi to malam muktar ah, me ra'ayinka kan wannan madu na yau to na kusan da yake na dai kama zai yanzu ake abun amma dai kawai ake muku fatan alheri ne Allah ya muka to mun gode in kana zan iya baka to mun gode eh, to da katsina mun gode kwar katsina za mu je kogi wani da kogi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam jini alalwa daga jakuta nan jihar kogi To kogi muna sauraron ku. lallai taron nan da ake tsakani da Allah muna son dai a neman mana mafita a ki da duwan sha'urin da ake dai addu'a muke ubangiji Allah sa samu mafita a samu zaman lafiya. Ubangiji Allah sa ku tashi lafiya. Amin sun amin mun gode kwarai daga kogi za mu leƙa Plateau jihar Plateau wani daga Plateau. sa'ibu Muhammad daga Dangi. To Malam Shu'aibu daga Dangi muna sauraron ka. Eh, Suna na Dalaji Muhammad Shu'aibu Dangi daga Gyungun. To ah, ne a gudunmawar da zan bayar a kan shugabannin da suka halittu wannan taron. Allah ya sa su faɗi alkhairi kuma Allah ya sa duk abin da suka faɗa su yi amfani da shi. Eh, Allah ya damana da shugaban mu lafiya kuma ina neman karin bayani saboda Allah. mun ni na yawan kira ba a daukan nan ba na ban san ko ya ba ne eh malam shu'aibu sai kai ta ƙara kira dan ka san mutanen masu kiran mu suna da dama Allah ya baka sa'a yau kai nasara to sai ka ci gaba da kira mu insha Allah za ka yi nasara kamar kuma san garo ana daukan layin su da sauri sauri <laughs> a'a ba haka bane to malam shu'aibu mun gode za mu leka wani akan layi <laughs> eh ne sunana Ishaku Muhammad Sani dan dindin yana kiran ku daga Ahmed To Malam Isiya kana kira mu daga ina? Abia Umma hiya. Oh wace jiha kenan? Abia okay. Abia State Abia Abia. To mun gode gare ka ba mu ra'ayinka. To ya ra'ayin namu nawa yake ne don na tare ku yanzu ne. To maudu mu shine wace hanya kake ganin wannan shirin na wasu ɗinkin duniya na ci gaba da mai ɗorewa SDD zai iya kai ga nasara. abun gaskiya yana da kalubale da yawa abun da to su dai abun da ni nake gani dai ga abun su shugabannin da suke zama a kan wannan abun su yi adalci shine kawai magana guda. To mun gode Allah ya sa sun ji kiran sun ji wannan kiran naka. yana maku fata alheri kuma mun ga sakonku mun ga abubuwan da aka bamu na masu kiran waya lokacin kwanan bayan wurin barka da sallah din nan mun ga abubuwa mun gode. to ya yi kyau mun gode ku ci gaba sauran sashen hausa na murya amurka kenan wani akan layi To jama mun gode da waɗanda suka sami damar kiran mu suka same mu har yanzu dai kuna ta sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC yanzu kuma mu na cewa karhe go karhe biyar saurin minti 25 kenan yanzu kuma wasanni a takaice wasanni a takaice hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta bayyana cewa an yi watsi da ƙuri'u biyu da shahararren ɗan wasan ƙasar masar da ƙungiyar liverpool muhammad salah ya samu a zaben gwarzon ɗan kwallon shekara na bana hukumar kwallon kasar masar ta tabbatar da cewa biyu daga cikin wakilanta uku da suka yi zaben sun kada ƙuri'unsu ne ga sala to amma kuma ba a gansu ba fifa ta ce lallai ba a kiraya da ƙuri'un biyu na sala ba domin kuwa an sanya rubutunsu ne a manyan haruffa kuma ba sa dauke da sa hannun babban sakataren hukumar ta kwallon masar don haka ne aka soke su dan kasar argentina da ke taka leda a kungiyar barcelona lionel messi shine ya lashe lambar zon dan kwallon shekara na hukumar fifa ta bana inda ya kada abokan takararsa cristiano ronaldo da virgil van dijk hukumar kwallon kasar spain ta ce kungiyar barcelona tara ta euro 300 saboda samun ta da laifi wajen tayin sayan dan wasa anthony griezmann sa'ad da yake a abokiyar adawar ta wato kungiyar atletico madrid barcelona ta rattaba wa griezmann hannun kwanta ragi bayan da ta biya ka'idar sayar da shi akan kudi euro miliyan 120 a ranar 1 ga watan yuli to sai dai hukumar ta ce barcelona ta karya doka ta hanyar tattaunawa kai tsaye da griezmann ba tare da izinin atletico ba wacce take da'awar cewa farashin ka'idar sayan dan wasan zai kai euro miliyan 200 dan wasan da ya sami kubuta daga laifi a cinikin bayan da hukumar ta wanke shi a ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar ta tanan mauricio pochettino ya ce maso yan kungiyar na da duk wata hujja ta sukan lamirin kwazon kungiyar a somawar sabuwar kakar wasanni ta bana kungiyar ta tottenham tana da maki takwas kacal a cikin wasanni shida da ta buga na gasar premier haka kuma kungiyar colchester united ta fitar da ita daga gasar Karabawo a ranar talatar da ta gabata kocin na ganin cewa muddin basu bada sakamakon da jama'a ke bukata ba to kuwa ba su da zaɓi illa su rungumi kowane irin suka daga jama'a a fagen wasan zungure wato sunuka kenan an karya lagon mutum na farko a duniya george trump na wasanni har goma sha biyar yana samun nasara da a ɗan ƙasar ingila joe perry shine ya karya lagon na trump a gasar evergrande ta kasar sin trump mai shekaru 30 ba taɓa doke shi ba a wasa tun a watan afrilu inda ya lashe babbar gasa ta duniya a karon farko a cikin watan mayu kano kuma ya lashe gasar kasa da kasa a ƙasar sin a watan nan na agusta da ya shige murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria ta mun gode murtala kafin mu kai ga karshen shirin ga aisha ma'azu ta dawo muna da tattun labaran duniya faransa na jimamin rashin tsohon shugabanta jacques chirac wani gogaggen ɗan siyasa kuma babban mai goyon bayan dangantakar kasashe don cimma manufa daya da haɗin kan kasashen turai da afirka wanda ya rasu yana da shekaru 86 da haihuwa a yau alhamis makaddashin shugaban hukumar leƙen asirin amurka joseph maguire ya faɗa wa mahukunta yau alhamis cewa ya yi aikin da ya rataya a kansa na bin doka bisa ka'ida a yayin da yake amsa tambayoyin da mahukuntan suke masa game da dalilan da ya sa ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayanai yayin da ake shirin gudanar da bincike a kan tsige shugaba donald trump akan wasu matakai da ya ɗauka. da takaitun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku je abuka aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu ta gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya hada shirin da bada umarni sai injin namu thomas ni ne naku abdulaziz adili turo ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum